Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Ranar Litinin za a yi dafa duka ko kuma wake da shinkafa ranar talata za a yi dambu ko kuma A jollof rice ranar laraba sannan wanda aka ba su umarni su kawo makaroni su ma za su zo a dafa sannan ranar alhamis za a yi kwai da alala sannan ranar juma'a kuma za a kawo yogurt da madara da dan biskin haka su ma ana ba su masu saurari assalamu alaikum mu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya bayan shekaru biyu da kaddamar da shirin ciyar da kananan yara da abinci a makarantun gwamnati na najeriya da kawo yanzu ake gudanarwa a jihohi 24 na kasar Shirin domin iyali ya yi nazarin wannan tsari da bincike ya nuna yana cike da kurakurai da matsaloli, kama daga rashin ba da kuɗi akai-akai ga masu dafa abincin zuwa yanayin rashin tsafta da inganci. Tuni dai masu bibiyar yadda wannan shiri ke tafiya ke bayyana fargaba kan irin wannan abinci da gwamnati ke baiwa ɗalibai. Dr. Usman Muhammad Ibrahim na sashen kula da cututtukan al'umma ya fayyace matakan tabbatar da tsaftar abinci musamman ga ƙananan yara ɗalibai. Tsaftar abinci yakan fara ne daga gona, a ka'ida har zuwa lokacin da za a ci abincin nan sannan lokacin da aka ainihin yi girbi aka ɗauko shi daga gona lalle sai an sa ido an tabbatar cewa ba abin da ya taɓa shi wanda zai gurɓata shi har zuwa lokacin da za a dafa abincin nan to a lokacin da za a dafa abinci abu mai muhimmanci shine a ina aka dafa shi kuma wa ya dafa shi shi kanshi mai dafa abincin yana da isasshiyar lafiyar da ya kamata a ce ya dafa abincin nan sannan kuma a zo wurin da za a ba da abincin nan ga 'yan makaranta domin hatta masu ba da abinci ya kamata a ce ana duba su a makaranta a ga cewa suna da isasshiyar lafiyan da ba za su yada cututtuka ga yara ba ya kamata a ce wurin dafa abinci mutum ya sa hula kuma wurin da ake bukata an sa safa har ila yau ya kamata a ce akwai kaman yan riga da za ta kare wace daban ce ta abincin nan ba na gida ba ne kuma an yi amfani da kwanuka masu tsafta kowane yaro an bashi a kwano mai tsafta sannan a ludayi a tabbatar cewa mai tsafta ne har ila yau ya zamanto cewar lokacin da ake bada abincin akwai wanda zai tabbatar cewar ana yin shi akan yadda ya kamata Kamar yadda muka alkawarta muku makon jiya, mun nemi jin ta bakin hukumar CRC da aka ɗora wa alhakin sanya ido kan yadda shirin ciyar da ɗaliban ke tafiya a jihar Kano. Ta kuma amince cewa akwai ƙalubale da suka dabaibaye shirin, amma ta ce tana ɗaukan matakai. Alhaji Sagiru Gambo 'yan Musa, sakataren hukumar ya ce babban ƙalubalen da ake fuskanta ita ce daga cikin mata dubu goma sha uku da ɗari hudu da saba'in da aka tantance domin kwangilar dafa abinci. waɗanda ke samun kuɗin aikin ba su kai rabin haka ba, kuma su ma ba sa samu akai-akai. A cikin hirarsa da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya bayyana rawar da hukumar CRC ke takawa a aiwatar da shirin. Rawar da ita hukumar CRC take takawa bai wuce irin dubawa da musa ido a kan yadda an samu nasarar wani al'amari domin program ɗin ka duba gaba ɗayansa na gwamnatin tarayya ne su kuma a ka'idar su za a ci da yara ne daga aji ɗaya zuwa aji uku sannan gwamnatin jiha kuma za ta ciyar da 'yan aji hudu zuwa shida saboda haka wannan ta sa dole yanzu mu jajirce mu ga cewa an samu nasara wannan al'amari tun daga farko har zuwa sa. amma akwai bayanan da suke nuni da cewa tsarin yadda kuke ciyar wannan kamar akwai gyare-gyare misali a zubawa ɗalibi abinci a takarda ko a leda da makamantansu to alhamdulillah wannan daman tsari ne wanda an riga an tarar jihar kano dama tana yin ciyar wannan tun a baya to amma matsalar take fuskanta shine akwai robobi da ake tunanin mai girma gwamna ya ba da umarni za a yi su in Allah da to amma ka san sha'ani irin na gwamnati ba a dai kammala ba amma da zarar an kammala idan kuka je makarantu nan za ku kowa da robar sa zuba masa abinci a lafiyayyen abu kuma za a ringa dafa abinci ma domin muna tunanin tunda yanzu tsarin na federal gama mata ne waɗanda suke dafa abinci suna saidawa a gidajen su ne ake kira vendors don haka ba tsari ne irin na baya ba wanda muka yi wanda za a zo da murhu da tukwane a dafa abincin a makaranta a fito da shi a rarraba yara kowa ya samu to sabanin wannan ne yanzu daga gidajen suke dafo abincin nan amma duk da haka muna ta kokari mu tura wakilanmu yan CRC na mazabu da na sauran local government su zazzagaya su ga ina ma ake dafa abincin nan dan a sami kwanciyar hankali kuma a tabbatar cewa abincin mai tsafta ne to da ka ce jami'an ku suna kewayawa wuraren wurare da ake dafa wannan abinci suna kawo muku rahoton cewa ga yanayin abincin misali ana eh, dafa taliya ta zama ta cakalkale ko kuma a kawo yagwata yana da tsami ko an dubga mata siga yayi yawa da sauransu waɗannan abu duk abin an ce na farko ne dole ne an samu matsaloli nan da can amma a halin yanzu muna ta ƙoƙarin yadda za a gyaggyara waɗannan al'amari yanzu misali masu yagon lokacin da suka zo da farko ma akwai suka zuba sinadarin su sai ya kasance akwai da ta ɗan ɗauki kwanaki ba a yi raba yaran ba wata ma haka muka muka ringa rufe ta muka ce kuma lalle su yi kokari sannan sun gyara abubuwan su yanzu yana tafiya smoothly sannan ila yau masu dafa abincin nan su ma muna ta kokari yanzu akwai kwamitoci da bayan waɗannan wakilai namu waɗannan kwamiti aikin su zazzagaya inna ma ake dafa abincin nan idan hali ma yayi wata su ba da shawara a dawo dafa abincin ma a makarantu ta yadda za a rinka tsaftace abubuwan nan kai tsaye wasu na cewa kamar babu jami'an kiwon lafiya da na tsaftar muhalli a tsarin nan naku kuma su ma kamar shugaban shugabannin makarantu da muka kewaya su ma kamar 'yan kallo ne a tsarin nan so alhamdulillah mai girma dubutu gwamna ya ɗauki mataki akan wannan domin ya zauna da kwamishinan lafiya ɗin kuma yana tunanin za a sako ma'aikatan lafiya ɗin tsindin a cikin wannan tsari ta yadda za su samu su tsabtace wani al'amari sannan kuma kafin ma matan nan su fara girki nan sai da muka kai su su ma'aikatan lafiya nan suka tantance su aka tabbatar ba su da cuta babu wani abu wanda zai iya effectin din yaran nan wajen dafa musu abinci don haka yanzu mu mun tabbatar duk masu dafa abincin nan mata ne masu lafiya masu tsabta sannan kuma za a daɗa shigo da waɗannan wakilai waɗanda za su ci gaba da duddubawa ta yadda za a tsabtace al'amarin insha Allah kana nufin cewa mutum dubu ɗari da talatin nan da ɗoriya da kuka tantance aka tabbatar eh, da cancanta su yi wannan aiki har ma aka ba su yanzu ana ba su kuɗi suna yin wannan aiki kenan so kudin da ake ba su har zuwa yanzu ba duka ne suke samun su ba saboda akwai dan matsaloli da ake fuskanta a bankuna irin wannan dan sunaye da sauransu za a dan samu wata kalma ce guda daya ko bambancin suna ko kuma a bibiyan nan wata gila ta bude account ɗinta da suna wance a nan kuma ta zo ta sa wance to a irin wannan su ne dan matsalolin da ake ta fuskanta amma dai na san dai fiye da rabi yanzu suna dan samun kudaden su waɗanda suke ci da yaran nan don haka ba kowa ne yake samu ba a halin yanzu ku tun da alhakin dubawa nan da tabbatar da ingancin nan yana wuyan ku ne kun gamsu da yawan abinci da mizaninsa da kuma ingancinsa da ake samu ai kowace mace da take dafa abinci dama akwai timetable ko menu da aka shirya musu ranar litinin za a yi dafa duka ko kuma wake da shinkafa ranar talata za a yi dambu ko kuma a jollof rice ranar laraba su kuma masu aggregators waɗannan wanda ake aka ba su umarni su kawo makaroni su ma za su zo a dafa sannan ranar alhamis akwai masu kwai za a yi a kwai da alala sannan ranar juma'a kuma za a kawo yogurt da madara da dan biskin haka su ma za ana ba su duk inda ka zagaya a makarantun nan zaka tarar ana yin wannan al'amari saboda haka tunda akwai menu damun kowace mata an bata ta san abin da za ta dafa da kudaden wannan yaro. To amma an ce ma fitsarin nan naku yana wabi misali idan aka yi shi tartar ya fara an fara a can sai ya katsewa a ji an ma daina sati biyu sati uku kwata-kwata ma babu labari me yake faruwa ake samun wannan wabi. Abin da yake faruwa wannan matsaloli ne daga su can gwamnatin tarayya tunda tsarin nan inda suna turo kuɗi kafin wannan kuɗin sati biyu ko uku ya ƙare watakila a ce an sake turo wani kuɗin to da da sauki to amma matsalar shi ne idan sun turo kuɗin sati biyu sai sati biyun ya ƙare har a shiga wani satin kuma babu kuɗi to kaga kuma tsari ne na gwamnatin tarayya ba da za a yi musu bashi dole sai in sun sako kuɗi sannan a ci da yaran nan wannan shine tsarin da yake faru ba iyakar ta kenan ba Idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za ku ji shawarin ƙwararru kan wannan shirin da kuma matakan da suke gani ya kamata a ɗauka domin ganin kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Kafin nan, a madadin wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.